bincike na nuni da cewa tsohuwar gwamnatin pdp din ta gudanar da naɗe-naɗen ne ana sauran kwanaki uku ta miƙa mulki ga hannun jam'iyyar apc wanda ta lashe zaɓe kawo shehu damina shine kakakin majalisar dokokin jihar bauchi ya ce majalisa ta karbi rahoton kwamiti sabili da haka za a tsarkake tsarin masarautun ne sannan ci gaba da cewa akwai rahoton na kwamiti gaskiya tsarkake abu muke so ko ba mu da wani tunanin wane ko wata masarauta kaza in lamanto a matsayin wanda muka zo da niyyar cewa za mu canji mun yi rayu wanda al'amari da niyyar alheri wanda a ƙarshe in an yi za mu tana idan a yanzu ka cire su kansu da kusan dogari daya da direba daya babu abin da hukuma take daukar nauyi a haka ma dogaran nan da su daga cikin masu gudunar da littafin nan kwafiyas ba yi to gaskiya sun fito da tsarin da duk wanda karanta aka ce an yi za a yi daukar nauyinsa za a masa gida za a masa yadda zai abin hawa da sauransu da sauransu yadda a yi kan shi wannan gida ne na mutunci abin da tsammani zai yi to sai dai kuma honorable Maryam Garo Bagel yar majalisa mai wakiltar mazabar das a hira ta da ita ta ce ba ta da ra'ayin rushe masu sarautun inda ta ce majalisa ta ba da amincewa kamar yadda na faɗi tun farko bana da ra'ayi akan rushe waɗannan sarakuna wanda za a yi kuma aka yi a yanzu haka to a dalilai na su ne cewa na farko ita traditional institution Abin nan ne wanda ya kamata a respectin dinta kuma kada a hada ta da siyasa tsoro na shine a yayin da aka fara naɗa sarakuna kuma aka zo ake rusa su a duk lokacin da aka ga dama to wannan institution za ta zama tamkar ta siyasa kenan daga bisani na ji ta bakin wani mai gunduma da majalisar ta warware masa rawaninsa sunana Hussein Abubakar Umar da mataba sarki ya tabbatar mana da an sauke mu an koma tsarin da ya tsarin yake kenan ma'ana yadda da hakimai suke mm. da daga kai mm. to haka aka koma to yanzu da yake an sauke ka ina fatan ka a fata na shine ina fatan alheri wa gwamnati ina yi wa sarki ina yi wa hakimi na da wayanda muka yi aiki kuma babban abin farin cikin mu ba wani laifi muka yi aka cire kawai gwamnati ce yanzu ba ta bukatar ku ta sauke majalisar dokokin jiha sun ce akwai abin da aka lura da shi da suka hada da akwai cancanta da kuma mutum ya kamata a ce shi dan gado ne to ni ka a maganan gado wato alhamdulillah na gada domin ni din nan suna na Husaini dan Abubakar dan Usmanu dan Yakubu mai gari dan Muhammadu Gani shi Muhammadu Gani nan dan Yakubu Bauchi ne gidan mutane ne daga cikin gidaje shida da suke bada sarki idan gurbi ya samu abu saboda haka gado kaf kenan na gada Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya